bismillahir rahmanir rahim ustaziya ko yar duniya kashi na bakwai ya faɗi yana waige waige wai ko zai ga dadin a wurin da suke ina dadin ya faɗi cikin razanannen ihu har sai da jijiyoyi suka farfato a kansa Idan sa kamar za su faɗo ƙasa sai zaro su yake sun yi jazar shi me yasa bai auro ta a tabi ba me yasa bai yi sadakatar jariyar da ita ba bayan ya taba aure tunda ya taba aure me yasa da sai ya kara da bazawara why me why why auren fari in fara da bazawarar titi haba haba bazawara duk mazan gari sun santa ba ustaziyar banza kirarin tafi kenan wai ustaziya saboda yadda take take da fuska biyu ustaziya koko yar duniya ya faɗi yana yarfa hannunsa duka biyan sai ka ce zai mari mama sai dai shi dadin ya aure ta wallahi sakin ta zanyi dan ba bata auri ba sai zaro mata ido yake ita ko baki da hanci ta saki tana kallon ikon Allah yayin da take girgiza kanta cikin bacin randa ba ta taɓa tsintar kanta a cikinsa ba ji take kamar ta rufe shi da duka don ubanka yake ni zaka yi bakin ciki da tsufa na kake min fatan kishiya yaran nan baka da mutunci kishiya kake min fata da tsufana diyar ciki na yarinyar da na na da hannuna lalle ko ko kishin mamarka baka yi kake min fatan babanku ya ƙara aure ta faɗi da alamar maganar ba ƙaramin zafi ce mata ba babu abin da zai hana ni sakinta yanzu nan kuwa juyawa yayin da suka yi ido biyu da alhaji muktar wanda hayaniyarsu ya fito da shi daga ɗakin duk abin da suka tattauna a kan kunnensa yake na shirin girmawa ya ji dadi na faɗin ba zan hana ka sakinta ba kamar yadda ban nemi shawara aura maka ita wurin kowa ba haka ba zan tilasta maka zama da ita ba ta yadda ka nuna ban isa da kai ba shi kenan ni kuma zan nuna isa ta a inda na isa kallon mamiye ita mai zuga kan tare da aisha za su yi zawarcin san da sanin datse igiyoyin auren aisha daidai yake da mutuwa auren bilkisu mamarka a razanai mami ta kalla dadi yayin da ta ƙara sawarinsa. wai wace bilkin kake magana alhaji ban gane ba ba dai ni bilkisu ba mene da haɗa na da na ake? jama'a a man adalci mana lalle alhaji kamar ba kai ba ni ce fa bilkinka yar fulaninka shekara kusan arba'in muna tare ko ɗaga man murya ma baka taɓa yi ba fa ta fari jikinta na rawa yayin da hawaye da ɗaya na bin ɗaya a idanta yauwa sannan kana sakin Aishar ni zan yi sadakatar jariyar da ita insha Allah ba za ku mai da ni karaman mutumin banza ba dattijan banza wanda bai isa da gidansa ba kun ji na rantse muku kuwa ya kyau kuwa mutuwar tsayayye cike da takaicin dadi anya dadi ne kuwa idan shine kuma me ya same shi dadin a yau dadi na shirin barin gurin mami ta fada a kirjinsa tare da sakin kuka mai can rai ashe zaka iya rayuwa ba tare da ni ba ashe akwai ranar da ko a mafarki zaka iya danganta ni da kishiya? wallahi ban ziga AK ba har ga Allah mijina babu abin da yarinyar ta taba min Allah ya ba su zaman lafiya tunda abin ya zama haka wallahi kowa ya gyara auren shi ba zan bari aure na ya mutu ba saboda na wani dariya ta so ta ba mu dadin da kire iya gimtse dariyarsa haba mami wallahi an cutar da ni kada ki min haka fa in ji ake da yake tunkara iyayen nasa wallahi abdulkarim kowa ya je ya gyara aurensa ba zan koma gida yin zawarci da tsufana ba bayan haka ina son tsohon mijina ba haɗa shi da komai ba a duniya duk da ina son ku ban da kamar ku amma son ku bai isa ya kashe min aure na ba tare da ruguje min soyayyar shekara arba'in da ne ba ƙara rungume ta dadiye a jikinsa cike da ƙaunar matar tasa yauwa yanzu ne bilkin shi ta dawo bilki amma da duk ta rikice an birkita mashi mata sakin ta yayin da ya tunkari ɗakinsa dadin sa abdul na tuba don allah ka yi haƙuri mai gidana ta faɗi har da ɗaga muryarta bai kai waiwayo ba baya so ya nuna mata ya sako da wuri sai ya dan kara gasa ta nan gaba ba za ta kara jayayya da hukuncinsa ba yake barin wurin ya yayin da ya shiga ɗakinsa da hanzari ko ganin gabansa bai yi sosai cikin minti uku ya fito da karamar jakar kaya a hannunsa yau sai ka ya fada mai bakin ciki in ji mami tana kallon ak na sakuwa daga steps ina za ka muddin ka ɗauki hukunci akan yarinyar nan ba zan taɓa yafe maka ba abdulkaram ka ji na gaya ma wallahi aure da ita ka sa maranka kamar ka fara ne mutu ka raba ma kai da ita Mutum ina numfashi idan ba haka ba kuwa ba zan yafe maka ba aure bai fi aure ba fa tuni yake ya bar gidan cikin motarsa kamar zai tashi sama kansa kuwa kamar zai fashe ta tuni zazzabi da ciwon kai mai zafi ya rufe sa da ƙyar iya karasawa sabincin hotel tare da kama ɗaki na kwana uku cikin rawar sanyi ya zube akan kan gadon ɗakin kuka ya fashe da karfi kamar mace yana dukan gadon a hankali wahi aisha wahi cikin mata me yasa sai ke me yasa kika koya min mugunyar tsanarki me yasa duk da na guji rayuwarki me yasa kika sake shiga duniya ta? tare da zaben rayuwa da ni kin cutar da ni Aisha wallahi ba zan yafe miki ba ba ni kaɗai zan rayu da bakin ciki ba dukan mu mun rasa abin da muke so daga rana ta yau dukkanin mu za mu rayu cikin kunci ne wallahi zan ɗanɗana maki kunci kwatankwacin wanda kika sa ni a cikin sa me yasa zan ga aibinki ya harbi, ka sassauta min Aisha a cikin zuciyata ka rage min ita ta dame ni kuka yake yana rawar sanyi jikinsa kuwa kamar garwashin wuta saboda zafin zazzabi mami ko wanka ta ɗauka tare da tsara girki mai matuƙar daɗi cikin gaggawa a da ta ƙudiri aniyar babu wanda zai ci abincin dare a gida saboda auren aiki, har sai an mata abin da take so shi yasa tun kafin dadi ya farga ba ta yi girkin rana ba ta shiga cikin hanzari ta yi shi abdulhakim kuwa yana makaranta a can egypt gidan babu kowa sai masu aiki da mijinta hakan ya sa ta tankari ɗakinsa domin ƙara lallashinsa sai ƙamshi take zubawa mai tsayawa a rai washe gari kuwa karfe goma safe ta shirya cikin shiga ta alfarma yayin da ita da masu aikinta da ke ɗauke da manya-manyan kuloli shaƙe da abincin saraka wanda tun daren jiya ta sa su dafawa da asubar farin yau abinci ne mai rai da lafiya haka aka ɗauki kulolin da kwalayen lemuka da ruwan gora katan-katan kai tsaye gidan rasuwar suka nufa hakan da ce ba karamin ƙara soyayya ta yi a zuciyar alhaji muktar ba nan da nan tausayin matarsa ya shige sa da niyyar take matukar tsoron rabuwa da shi cike da mamaki ramar ta karbe su hannu biyu a ƙasa ran ta kuwa ta ji daɗi sosai sai a lokacin hankalinta ya dan kwanta kwana ta da tunanin yadda rayuwar mareniyar yarta zai kasance a gidan alhaji mukta tare da kallon da mami za ta yi musu samun kanta ta da washe baki haɗe da gode ma Allah a fili mikewa Aisha ta tana gaishe da mama har ƙasa ta tsugunna cike da kunya za ta bar ɗakin ami ta riƙe hannunta tare da zaunar da ita kusa da inda take. Gaisuwa ta masu na rashin da suka yi sosai ita da jama'ar gidan. Sannan ta ce musu, Alhaji Muktar ya ce a ƙara musu gaisuwa. Mika mara mata envelope ta cike da kuɗi a cewar ta Alhaji Muktar ne ya ce a bata. Ƙemi Ramatu Ramata ta ƙi amsa, da a da ne kuwa amsa ta ce, amma yanzu ba ta so su ga su tunda an zama sarakai. Kada a ce sun sayar da 'yarsu ne. Da ƙyar su ɗin goshi aka samu ramata ta amsa kuɗin. har sai da mutane suka saka baki a cewar su ta amsa a matsayin sadaka ba a mai da kyauta yan unguwa aka yi ta shigowa kwasar abinci mai rai da lafiya tunda suka ga shigar kayatattun kulolin abinci da hajjiya bulki na aka ta shigowa har babu wurin zama kamar an ba da sanarwar jama'a mami ta yi minti ashirin a gidan yayin da ta miƙe za ta tafi roƙo hannun aisha ta ta ce ta biyo ta za su yi magana kiran ramatan ta har waje suka shiga bayan motar ta saboda jama'a da ke wuciya aisha ko kuma in ce ɗiyata? tunda yanzu an zama ɗa dan Allah ki gani ki gani duk abin da zai shiga tsakaninki da eki ki yi haƙuri kada ki biye masa ki daure ku ba mara ɗakunya yanzu kowa jira yake a garin da za ku yi kada ki biye masa duk abin da zai miki ki yi haƙuri ko don saboda ni kin ji ɗiyata har da rike ma Aisha hannu wacce kunyar duniya ta gama rufe ta duk abin da ke damun ki gaya min ki ɗauke ni a matsayin uwa ke da eki mutu ka raba insha Allah nan ta roƙi ramata alfarmar ƙara tausasa aisha inda suka ta godiyar jin daɗin abin da hajiya bilkisu ta yi masu. nan duka bakin cikin ramata ya yi. ko babu komai aisha ta yi dacen surukai ta fannin ak mai sauƙi ne dama ganin yadda ak ɗin ya tsana aishar da furucin da ya yi a gabanta babu ko kunyarta a matsayin mahaifiyar aishar shi ke hana ta sukuni aisha kuwa duk ta ƙosa a yi sadakar bakwai a kai ta gidan mijinta masoyinta ji take kamar a ce ta tashi ta nemo sa ta bi shi ga wata azabar soyayyar ta miƙe mata kullum cikin murmushi take za ka ganta ba ta da damuwa ko kaɗan yanzu ko bacci take yi sunan ake take kira mafarkin ake babu wanda ba ta yi har sai ramata ta girgiza ta ko bilki abin ya fara damar ramata inda cikin ta kai ce ta fara tanka ma aisha ki dai a hankali wallahi ba baki ne maki ma muddin kika nuna mai soyayyar nan zaki sha bakar wahala a ce a yi mace ba kunya wannan wace irin rayuwa ce kika ɗaukan ma kanki da kun soyayyar wahala umma wallahi ya yake na so na gila fiye da yanda nake son sa haka ya ga maki yaushe kika gansa ko ko sako ya aiko maki na soyayyar taki ki dai a hankali ba na son hauka da rashin kamun kai idan ramata ta yi furucin nan haushi aishar ke ji sosai hakan yasa ta fara lallaba wa tabliki akan ta leƙa mata ƙofar gidansu eke ko za ta gansa tana so ta ga ko yana lafiya kwana biyu ta rasa sukuni tana son sanin lafiyar mijinta kai tsaye bilki ta ce mata ba za ta je ba ako nan ta dukan bilkin cikin takaici wallahi anti ko za ta kashe ni ne babu inda zan je ni wallahi haushi yake bani ma a ce ko gaisuwa ya kasa zuwa yi mana sirikin shi ya rasu haba dan Allah ke me kika sani gaisuwa banda wanda mamarsa ta zo ta yi a madadinsa har fa masu aikin gidansu sun zo sun zo mana gaisuwa da tarin alheri mai yawa ramata da ke girki a zaure tashi ta cike da takaicin aishar shiga ɗakin ta ta ɗauka ta buga ma aisha sani daɗi miji sai ki je gidan nasu ki bisa fitar min a ɗaki mara kunya kawai ki fa kiyaye ni aisha wallahi ki zai ɓaci akan yaran nan turo baki Aisha ta tana gongoni mutum da mijinsa sai a hana shi jin yanda yake gaskiya ba a yi mata adalci ba gara ta yi ta yi ta bar masu gidansu alhaji maktar ne ya sauko daga ɗakinsa misalin karfe sha biyu na rana yana shirin fita "Bala Mamami da ke kicin tare da 'yan aiki suna girki kira ya yi amsawa ta haɗe da shigowa falon nasu zama kusa da shi tai dadin sa abdul har ka shirya ashe eh zan dan fita yasa zan yi yamma zan dawo insha Allah Allah ya dawo da kai lafiya mai gidana an gona ne kadai ta farta cikin murmushi mike waye sannan ya kalle ta danki bai dawo daga gurin hijirar da ya bane mm bari kawai lamarin ake sai a hankali wallahi har yau babu labarinsa mamaki yake bani sati ɗaya babu shi anya alhaji ko ba za a ba bada cikiyarsa ba ne duka wayoyinsa a kashe ofis ma ya daina zuwa ba wata cikiyar katon saurayin da zan bada yanda ya dauki kafa ya bar gida to zai dawo da kafarsa idan ya dawo ki ce ya gaggauta barin man gidana nima ga makullin gida gidana wanda ke malala GRA ba dare da kammalawa ba ki ba shi tarkata ya nasa ya nasa can za su zauna kafin in kai masa matarsa insha Allah yake kwance yake akan gadon ɗakin hotel ɗin da ya kama a yanzu gadon bai da bambanci da na asibiti saboda tun daga ranar da ya sauka a ɗakin ciwo ya ta kamar ba zai kai labari ba family doctor ɗin ya kira na aka ɗora mai ruwa babu yadda likitan bai yi akan zai fi samun kulawa a asibiti sam ya ƙi yarda yayin da ya mai doctor ɗin ka kashedi mai tsauri akan baya son iyayensa su san inda yake har sai sun neme sa kimanin kwana tara kenan yana kwance a ɗakin duk ya fi giya rami sai uban farin da ya ƙara likita ne a tare da shi yayin da ya gama zarkaɗa masa allurar ƙarshe da ya gama amsa a ranar ka ya masa akan ya rage tunani domin yana gab da kamuwa da ciwon zuciya banda hawan jinin da yake da shi a halin yanzu godiya ma dakto din nan ya fara haɗa masa ya nasa ya nasa a cewarsa ko mutuwa zai yi gara ya mutu a gaban iyayensa ba a ɗakin wutar ba duk da ba wai ya yafe musu cutar shi da suka yi bane a'a zai dai koma ne kila a yanzu sun yi nadama sun kuma san zafin rashin sa a kusa da su misalin karfe tara na dare ya shigo falon nasu yayin da yake tafiya kamar wanda kwai ya fashe ma a ciki hannunsa rike da jakar gudun hijirarsa dadi da mami na zaune a falo suna kallo cikin nishadi kallo ɗaya zaka musu ka tabbatar ba su da damuwa salamarsa ne ya dawo da su nan mami ta miƙe da sauri ta darbe shi tana salatin ganin yadda ya rami. shi ko kogowa ƙara ke fuska yi a dole fa an mai laifi wani irin ciwo kai ne haka kaganka kuwa dadi ko kallo ɗaya masa ya kawo da idansa ya ci gaba da kallonsa ciwo kai na eke ka kanka kuwa kana so ka halaka kanka akan abin da bai taka kara ya karya ba ko ta faɗi rike da hannunsa har bakin kujerar falon ƙememe ya ƙi zama a kujerar yanar ka dawo da wuri ko ko sauran kayan ka ka zo kwasa ai da baka zo ba sai kai waya kawai idan ya so na ba direba ya kawo maka sauran kayan in ji alhaji muktar yayin da ko kallon eke bai yi ba shi ko wani ya ƙara tannake sa ganin iyayensa sun daina son da tausayinsa duk akan wata shegiyar Aisha duk da haka bata ɓace ba zan yarda ka yi kwanan ƙarshe a cikin gidana na ba mamarka makullin da ɗaya daga cikin gidaje na. ka je can ka zauna insha Allah na kusan ka maka iyalanka ni fa ban da kuɗin da zan iya zuba kaya a cikin gidan in ji eke cike da mamaki mami ta kalle sa wai eke ne bai da kuɗi kar ka damu aini na ga zan iya na sa muku duk wani abin da za ku bukata a matsayina na uban amarya uban ango ku da aka ma auren gata laifanka ma ake haɗawa na buƙatar ko kwandalarka ato dadi ya faɗi yayin da yake ya wuce ɗaki kai tsaye cikin takaici yake ya tare a dan ƙareren gidansu wanda ya haɗu ya haɗu ya haɗuwa har ya gaji da haɗuwa gidan ba gidan sama bane four bedroom ne manya manya sai katoton falo guda ɗaya a tsakiyar ɗakunan yayin da kowane ɗaki yana da bayi har da falo kowane ɗaki sai da aka zuba masa furniture sadaddu falo kuwa royal kujeru ne har set biyu sky blue da orange sai ɓarayin dining ɗin da aka kewaye shi da transparent glass komai na wurin white ne gaskiya dadi ba karamin kuɗi ya zuba a gidan ba hmm. sai wanda ya gani bari in yi shiru kada a ce zan zuba ƙarya mami ce ta aika gidan Aisha aka amso measurements ɗinta na kayanta da size ɗin takalmi da ondis ɗinta na aka haɗa mata lefanta mai rai da lafiya akwati set ɗaya yayin da aka ɗinka kayan ciki sosai bayan an kwana biyu mami da kanta ta zo da direba inda ta ɗauki Aishar. Ba su zabe ko ina ba sai babban batik. English West ta ji darma Aishar a cewar ta so take yi ta rikita eke. Tana so ta ga ya zo ya durƙusa yana masu godiya akan aura mashi Aishar da akai. Kunya ta cika Aishar inda take ji kamar ta nutsi a ƙasa. Kaya ne na ban mamaki masu matuƙar ɗaukar hankali. Ko kunya mami bata ji ba nan ta dinga gaya ma Aishar kissar mallake miji cikin dabara sai ka ce ba sarkarta ba. ita kuwa Aisha jin ta yake a sama duniyar ta fes tun daga ranar kullum da safe za ta zo ta ɗauke ta ta kai ta wurin gyaran jiki na amare hmm, allah sarki naira cikin kwanaki uku katal aisha ta yi masifar kyau na ban mamaki ta yi fresh kalo ɗinta ya ƙara fitowa gashin nan ba a magana yayin da aka yi ta ɗura mata maganin mata a zuciyar mami kuwa so take ke ya yi har kukan agwagwa ranar fes na yi ɗinsu o oh, usmani iyayen zamani a nan ƙarshe kunshi aka kai aisha aka yi mata baki da ja hmm, ƙara gyara mata kanta aka yi inda mami ta haɗa ta da turaruka matuƙar kyau da motsa sha'awa sai wurin la'asar suka dawo nan take shaida ma ramata akan dari zai zo karfe tara na dare shi da kansa zai kai amarya ɗakinta ba a buƙatar yan rakiya idan ya so bayan an kwana biyu sai a je a ga ɗaki hmm, to masu saurare a nan za mu dakata